Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barka mu da sake kasancewa da kowa a cikin cigaban labarinmu mai suna tarko. Gani na kawai mama na ta kwatsam a cikin mamaki gaba ɗayan suke cewa ikon Allah. Duban yanayi ya sa su ɗan dakatawa inda na nufi gurin da ruwa ke gudana a faɗinmu. Na amaye ɗan ruwan lagasirin da na sha a hanya sai sani suke mu kowa hankali a tashe yake kallo na. Shigowar matar Baba Musa ne don suna ɗan ɗasawa da mamana take cewa ashe gaba ɗayan ku ne tafi. A lokacin na gaida ita sama-sama na shige ɗaki na faɗa saman gadon mama. Banda ƙamshin turaren tsinke baka jin komai a ɗakin nata. Yayana Ibrahim ya shigo da murna shi sai ake faɗa mai ina ciki kwance ba lafiya. Ya shiga sai ya fito nufi gurin da yaya Abubakar suke zaune da Malam da Aliyu wanda ya iso yanzu. Ya Ibrahim ya gaida ya Abubakar cikin girmamawa inda yake tambayar shi a karatu. Ya amsa da faɗin alhamdulillah tare da ɗan murmushi. Tare da ɗan murmushi a fuskar shi ya ce ashe Minatu kuma ba lafiya ne haka. Sai yanzu da na shiga na ganta ɗakin mama a kwance wai amai ta yi bayan isowarta. Subhanallah in ji yaya Abubakar ya ce lafiya kalofa muka fito gida. A hanya ne wannan abin ya same ta. Cikin murmushi Malam Tsoho ya ce, Kai ma ka san tunda ba ita kaɗai ba ce dole ne ta ja saboda nisan tafiya. Yaya Abubakar ya ce, Don muna tare zai sai ta Ya Abubakar ya ce, Don muna tare zai sa ta ji amai a hanya ko me ba. Aliyu ne ya ce, Aliyu ne ya ce, A'a, Malam yana nufin cewa wai saboda pregnancy problem ko? Kai don Allah kyale wannan tsohon kaji, su ba su da zance sai wannan. Kai tsaye fad ɗinmu suka nufashi da Aliyu sun samu su matsayi a kaina. Har ɗaki suka shiga dukkansu ganin yadda nake a kwance. Ganin yadda nake a kwance tun daga ƙofar yake min wani irin kallo. Ganin su yasa su mama na wani ɗan kame ɗan kama kama cikin jin kunya suke gaisawa da shi. Shi ma yana gaishe da ita cewa mun same ku lafiya ya mutanen gida. Hankalin shi yana na don haka bai damu da cewa suna ɗakin ba. Sai kokarin ɗan rankwabowa yake yi gare ni yana cewa me yake damin ki ne yanzu wai. nace ba komai kawai dai ina son ɗan hutawa ne ko zan daina ganin juwar da nake ji. Ki samu abin da kika ci idan bai bari ba sai mu tafi asibiti. Ki samu abu ki dan ci idan bai bari ba sai mu tafi asibiti kenan. Tare da yaya Ibrahim suke da haka ya fita ɗakin yana cewa mama na ta samo min abin da zan ci yanzu. Daga gurin da rike kwance nace ce kamu zan sha, kamu kuma nace i. Eh. kunun koko nake son sha yanzu. Ya ya ƙara ce damun cewa na ci abinci a ga yaya jikin nawa yake sai a san abin yi. Daga haka suka fita daga fat mu zuwa cikin gida inda mutane ke ta yi mai sani da zuwa. Bayan na sha kunu tare da haɗe magani na sai wani barci ya ɗan kwashe ni. Ban farka ba har sai bayan sallar magrib sannan na tashi. Mama da sauran 'yan uwana suke ta faman yi min sani da ciki na samu na kai zaune da ƙyar daga gurin da nake kwance. Muryar babana ne na ji daga ƙofar mama yana tambayar cewa na tashi. Na ce na tashi baba mun sami ku lafiya ko? Yayin da shi kuma baba yake cewa yaya jikin naki mi na tuna amsa da cewa alhamdulillah baba na ji sauki. ni ke ne zuwa ban ɗaki na alwala tare da zuwa tare da sallah. A gefen baridar ɗakin babana na hango kayan tsarabar mu an jibga su a gurin. Na fito muka ƙara gaisawa da babana tare da jin daɗi. Na miƙe tsaye na jawo mayafi na ina saɓawa a kaina na cewa ‘yar mu ta zo ta raka ni cikin gida in gaida mutanen gida. Baba ya ce ba za ki bari har zuwa safe ki je ku gaisa da su ba. A lokaci guda ni ma ta, har muna haɗa baki wurin cewa bari dai in tafi in gaida mama Ladi don gudun laifi. Ladin me can in ji babana. Ladin me can in ji babana ya faɗa a cikin faɗa ba ta da lafiya dole ne. Mama ta ce an ce tun ɗazun fa take ta yi. Wai ‘yar baba ta ƙi zuwa gaida ita, ita da ta daɗe bata kai sabo tana faɗa. Ita da ta daɗe bata ganta ba tana faɗa, in ji baba ni dai ban ce komai ba, jiki ba ƙwari na kama hanya. Tun daga nesa na gane cewa akwai mutane a faɗin Ladi saboda hayaniya da nake ji na mutane. Da sallama na shiga har ƙofar ɗakin wanda tun kafin na kai ga ƙarasowa na gane cewa ita da ɗiyarta ne a ɗakin. Sabon gamsin da na aika musu ne da ke hanci na. Saƙon ƙamshin da na aika musu ne da kyancinan su. A lokaci guda duk sai suka jiyo ƙofar ɗakin. Na kusa kai ɗakin baki na ɗauke da sallama ta gaba ɗayansu su yana a kaina. Sun yi min ca da shi daga uwar har 'ya'yan suna ƙoƙarin ganin ya nake. Wasu kuma suna son ganin sutura da ke a jikina hankalinsu. Wasu kuma suna son ganin suturar da ke a jikina hankalinsu ba baƙo ba ne a gare ni don haka sai ban damu ba. A can saman gadon ɗakin mama Nango anti Sadiya kwance, ta ba su baya. Tana waya. Na gaida su inda wasu ke min ya jiki sai dai ita mama ban tsammani ci ta karɓa min gaisuwar ba ma. Na jajanta musu akan abin da ya faru da anti tare da fatan Allah ya bata lafiya. Wayata da ke a hannu na ya ƙara gaba ɗayan suka ƙara zubo min ido suna saurara ta. Don su gane wanda nake magana da shi yasa ban fita daga ɗakin ba. Tambaya ta ya cewa ina ina ne na ce gani nan na zo kai da mama. Sai yake tambaya ta na ji sauki ne da na fito sai cewa ne na ji sauki ya ɗan lafa min ya ce in zo yana faɗin malam tsoho. A sanye na amsa mishi da faɗar to. Ina gama wayar Aunty Mariya ta ce da sai ka ce me lalurar ciki haka? Mama ba nauyi ko kunya ta ce ciki ina matan kwarai ma ba Mama ba nauyi ko kunya ta ce ciki ina matan kwarai Mama ba nauyi ko kunya ta ce ciki ina, matan kwarai ma ba su yi ba balle ita, A yi sai dai a yi ta ƙarya shi amma ƙaryar mutum ya ce zai haɗa da ni. Ban gayyace shi a cikin zira'ata ba, haba mama, irin wannan zancen haka ya fito daga bakinki in ji anti da ke ƙoƙarin ɗaukar flat da alamar wanda sa anti sadiya suka ci abinci ne da su. Marmashi kawai ne daga gurin da nake tsaye ba nuna ma da ni take zancen ba. Ke sadiya ai gare ki shirya ki bi mijinki don kin san iya duniyancin nan. dan kin san iya duniyancin nan iya sa a tafi a barki a nan. Murmushi kawai nake yi tamkar ba da ni mama ke ta ba. Na musu sai da safto na ne musu sai da fito daga ɗakin jiki a sanye saboda irin kalaman mama a gare ni. Ina tafiya ina tunanin yaushe wannan ƙyayyar zai gushe a tsakanina da ita. A iya tunanina ni dai ban ga abin da muke mata ba, wanda ya yi zafi haka. Gashi kuma Allah da ikon shi har samu haɗa jini da ita yanda ba ta so ɗin. Har na kai faɗin malam tsoho ban kai tunani na ba nan na fara gaisawa da matan malam tsoho. Idan suke min sannu da zuwa da kuma yaya jiki, dan zuwa yanzu kowa na gidan ya san na zo ba lafiya. Na sami gefen dabarmar da suke zaune na zauna ina mai ƙara gaida malam tsoho. Dan daga kai na ɗan ɗaga kaina na kalli gurin da yaya Abubakar yake zaune. Ba san lokacin da na ɗan limshe idona ba ina mai ɗan sauke ajiyar zuciya. Idona na ɗan limshe a hankali na ɗan ƙara sauke ajiyar zuciya tare da yin hamdala. Saboda yau ina cikin farin ciki da alfaharin kasancewa a matsayin mata ga yaya Abubakar. Mutumin da kowace mace take fatan a ce shi ne a matsayin mijin aurenta. Yau alfahari bai wuce mutane su ganna a tare da shi a matsayin mijin aurena ba. Na ƙara ɗan ɗaga gefen idona na ɗan kalle shi na ƙara marmasawa. Mutum mai cikar halitta da kamala, mutunci da kwajini da zati, ilimi da nuna ƙwarewa a boko. Ni kaɗai na murmusa haɗe da wasu miyo da ban shirya haɗewa ba. Na ce a ce wai ni minata a tsakiyar mata kamar Sadiya da Salawatu. Na dubi yaya Abubakar ta gefen ido na daga yadda yake zaune ba tare da ya ce uffan ba. Tausayin yadda nake malam ke ji don haka yake cewa yayana ku tashi ku tafi don ta huta. Ya ce wa yaya Abubakar ka san irin yanayin da take ciki me yasa ka zo da ita. Ai da sai ka bar ta gida ko ku zo kawai. Tafiya da mace mai ciki irin haka ai hatsari ne sosai. Cikin mamaki ya Abubakar ya ce ciki malam ta da ɗaga kai ya dube ni. Ni kuma sai na sauran dukar da kaina ƙasa ta da ɗan wasa da gefen tabarmar da nake a zaune. A cikin tausaya murya tausasa murya da murya cewa nake cewa yaya Abubakar don Allah su tafi da an su bar ni ni in dan gana da mahaifana har zuwa gobe idan na ji sauki. Sai da ya dan zubo min ido wanda duk da a cikin duhu ne amma sai da na sha jinin jikina sosai dan tsoron mai zai ce. Sai ta ni ya ce oke hakan kuma fe yana da kyau da haka mu za mu tafi. Mana tsohon da ke daga gefen mu tamkar baya jin me muke cewa. saboda yadda muke magana ba lallai ne ya ji mu ba. Cikin miƙewa irin yanayi na wanda ya gaje ke cewa yayin da yake miƙewa to malam ni zan tafi masauki na kenan sai dai da safe idan Allah ya kai mu zan shigo. Malam ya amsa mai da cewa to mai suna Allah ya ba mu alheri a wuta gajiyar hanya ko. zama mai dole daga gurin da nake zaune saman tabarmar malam. Malam tsohon ke cewa ita anan za ta tsaya ko dan na ga bata tashi ba. Yaya Abubakar ya ce ba za ta ba za ta tsaya su gana da 'yan uwa ne. Ni ma miƙewa ne don in taka mai daga nan na shiga fat ɗinmu. Daga nan na shige fat ɗinmu kamar yadda kowane babban gida irin na Hausawa yake sassa daban-daban. Wani a kewaye wani kuma a buɗe haka gidanmu yake don yawan sassa shi ma. Haka gidanmu yake da yawan sassa shi ma saboda na zo ban ji daɗin jikina ba. yasa balle ga kowane sashi ba sai namu da na mamaladi kawai. ko ita daurewa na yi don gudun ta. Sai kuma yanzu da na shigo na Malam Tsoho don amsa kiran mijina. A hankali nake bin shi a baya lokacin da yake tafiya. Sai da safe iyalan Malam ke mana a lokacin don sanin cewa tare za mu tafi a zatensu. Mun kai kunan da zai shigar da ni sashinmu yaya ya ja ya tsaya tare da juyowa yana cewa to, ki koma ki kwanta na san cewa yanzu ba ya dawo. Amma ba zan shiga ba sai da safe idan Allah ya kai mu. Na ce zan faɗa min insha Allah sai da safe kenan. In Allah ya kai mu. Ni kam daga nan na shige abina fat mu. Inda na same su zaune suna kallon TV a ‘yar barandar sashenmu. Na yi masa sane na shige ɗakin mama a zaton su zan fito ne a yi fira. Amma sai na ji sanyi nake ji na haka kawai sai na samu guri na kwanta kawai. Ido na biyu amma za ka ce barci nake yi. Nan ko tunani ne nake yi yadda malam tsoho ya fahimci cewa ina da ciki wai. Muryar mamata na ji a ɗakin tana cewa ba za ki ƙara cin komai ba ne kuma. Na bude ido na da suke alimce na ce ban jin yunwa yanzu mama da sai zuwa dare kaɗan. Yanzu ba na jin cin komai a raina. Zama na gama mata ya kusa da ni tana mai tsira min ido. Abin da ya sa ni ƙoƙarin kaiwa daga zaune kenan. Kwanta abinki ni ma fita zan yi. Mama ta ce sai kuma na ga ta ɗan maida yanayin fuskarta a ɗan ta ce. ‘Yar baba, yayin sikin ki wata nawa kenan? Da sauri na ɗan jiyo na kalli mamana sai kuma na saurin dukar da kai na ƙasa. Ban ce komai ba sai ita ce ke ce min ya kai wata biyar a yanda na ganki ko. A hankali na ɗaga mata kai na buɗe baki na da ƙyar ce a sanye ƙila zai kai haka ko ya fi. Kamar za ta wuce sai kuma ta dawo ta tsaya ta jefo min tambayar cewa ya aka yi kowa bai san zancen cikin ba dan ban ji ana maganar hakan ba. In banda da kika zo kowa ya gani. Da kai na bude bakina na ce ni ban fada kowa ba cewa ina da shi. Da sauri mama ta ce har da shi mai sunan mallam din baki fada mai ba kike nufi. Koko shi ma ya ɓoye mana ne kamar yadda kika boye kenan. Na ɗan da ce murya a hankali na ce mama ni ban san yadda zan gaya mishi ba ai. Na faɗa ni ban san yadda zan gaya mishi ba ne ai. Na fada tare da ɗan turo bakin ba. Ido na ga ta zura min kamar za ta yi magana sai kuma ta yi shiru. Yayin da ta fara tafiya ta ce, Allah ya raba ku lafiya. Ban ansa a fili ban mama ta ji, amma a can cikin zuciyata na amsa da cewa amin ya Allah. Na koma a hankali na kwanta zuciya ta cike da tunani da kuma fargaba. Da na san cewa kafin mu koma sai yaya Abubakar ya samu labari kila. Ai kuwa ban san yadda zan kalle shi ba dan gaskiya ban san abin da zan ce mai ba. Da irin wannan tunanin barci an gaba da ni, ban sani ba sai kusan asuba na farka. da wani irin yunwa a tare da ni. A hankali na buɗe na inda na fara rarraba ido a cikin ɗakin, wanda hakan ne ya sa na cewa a gida nake kuma a ɗakin mahaifiyata. Hankali na a hankali na ɗan yunƙura na kai zaune tare da lalubo wayata na kunna don in ga haske a lokacin. Flax ne na gani a kusa da ni da bread da sauran kayan haɗa tare da kwaf da ruwa leda biyu. Na sauko a hankali na fara kuskure bakina sannan na zauna na haɗa tiɗin. ɗin.